yanzu da muke magana daren juma'a ne da daidai da daren goma ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1433 daidai da biyu ga watan februari shekara ta 2012 wannan shine kasar na arba'in daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin al'imamu muslim ibn al-hajjaj wato sahihu muslim allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba su manta ba mun karanta hadisin farko hadisin na abdullahi dan umar da ya ruwaito daga mahaifin shi sakamakon tambayar da yahya dan ya'mur da shi da ainihin abokin shi mai suna humaidu dan abdurrahman alhimyari suka taso musamman tun daga basra a lokacin da ma'abad aljuhani ya kirkiro ainihin wato aƙidar cewa allah maɗaukakin sarki bai san abin da za a yi a gaba ba suka ce bari su tafi aikin hajji musamman domin Allah ya haɗa su da wani cikin sahabbai domin su ji bayani daga ga wannan sahabi alhamdulillahi kamar yadda muka ji a cikin tarihin hadisin cewa sun tafi sun yi aikin hajji kuma suka iso madina suka haɗu da sayyidina abdullahi dan umar a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ba shi labarin cewa ga wasu mutane ga yadda suka ainihin bayyana suka gaya mishi cewa waɗannan mutane a irin su wajen neman ilimi da sauran al'amura makamantan haka bayan da so gaba faɗa miki sai ce to in kuka haɗu da mutanen nan ku shaida musu ba ni ba su ba su ba ni ya ce ina rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi babu ainihin wato wanda zai kasance wato mumini har sai ya yi imani da ƙaddara to sai kawo hadisin da ya samu daga mahaifin shi wanda yake dama shahararren hadisi ne muna dan tattauna wasu matsaloli ne kafin asalin a shiga doron matsalolin da suka zo a cikin hadisi. kar ku manta mun fara tattauna inda yace wa zakara min sha'anihi sai lokaci ya ƙure shi wannan ainihin wato yahya dan ya'mar ya ambata wa sayyidina abdullahi ɗan umar irin yadda halayen waɗannan mutane suke الكمالي كيتوا عظم أمرهم في الذكاء والجد في طلب العلم وإنما ذكر له ذلك من أوصافهم تنبيها له على الاعتناء بمقالتهم والبحث عنها ليوضح أمرها فإن كلامهم قد وقع من القلوب بالموقع الذي لا يزيله إلا إيضاه بالغ وبرهان واضح أبن ديسا سكت آيا سكي وسيدنا عبد الله دان عمر بياني قريد قسكي ba don kuma ba don yi kyakkyawar fahimtar da kuma sanin ya zai bullo wajen ba da ansa a kan mutanen nan ba don kuma ba saboda wannan aƙidar tasu kai kana jin ta ɓata ce kuma ɓata ce amma ta faru ta ainihin wato ya ƙarfi a zukatan mutane sun samu sun kama zukatan mutane akan haka to bayan da ainihin wato suka bayyana wa abdullahi dan umar irin wannan da kuma irin amsar da ya bayar sai malam ya ce ولما فهم ابن عمر ذلك أفتى بإبطال مذهبهم وفساده yayin da abdullahi dan umar ya fahimci irin wannan muguwar aƙida da suke faɗi cewa allah qadar wa innal amra unufun suka ce ba wata ƙaddara allah bai san abin da za a yi gaba ba kuma duk abin da yake faruwa ba a bisa wani tsari ne na allah ba al'amari na faruwa ne kawai haka a lokacin da abdullahi dan umar ya fahimci munin wannan aƙida tasu sai ya ba da fatawa akan cewa wannan ra'ayin nasu ɓatacce ne wa hakama bi kufrihim sannan ya hukunta cewa wannan aqidar tasu kafirci ce sun kafirta wa tabarra'a minhum sannan kuma ya baran-baran yace ba shi ba su واستدل على ذلك bi على ذلك بالدليل القاطع عنده قاله القرطبي رحمه الله تعالى ابن عمر bayan da ya gama hukunta wannan mummunan aƙida tasu sai ya kawo dalilai wanda ke tabbatar da cewa yanke waɗannan mutane kafirai ne al'imamul qurtubi shi ya faɗi wannan magana al'imamul qurtubi abul abbas malamin ƙurtubi mai tafsiri a cikin littafin shi sharhin sahihu muslim al-mufhim قال الجامع عفى الله عنه وحكم بكفرهم قوله حكم بكفرهم سيأتي تحقيق القول في كفرهم في المسألة الثامنة dangane da maganar nan da ainihin yake cewa ya hukunta kafircinsu wannan maganar ainihin wato magana ce wadda za a zo a sake tattaunawa shin haƙiƙanin al'amari wanda yake da wannan aƙidar kafiri ne ko ko akwai wasu bayanai za mu zo za a tattauna wannan insha Allah ta'ala sannan kar a manta da wata magana da abdullahi Ɗan umar ya ce lau anna li ahadihim misla uhudin zahaba fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil yace da ɗaya daga cikin masu faɗin irin wannan maganar zai ainihin wato ɗauki dukiyar da ta kai zinare girman dutsen Uhud ya yi sadaka Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓa ba. Qala al-Qurtubi al-Imam al-Qurtubi dai abul abbas sai ya sake cewa hadha sarihun fi annahu kaffarahum bi dhalika alqawl almahki anhu wannan yana nuna kenan imam eh, ibn umar abdullahi dan umar ya kafirta waɗannan mutane sakamakon wannan irin aƙida wadda aka ba shi labari tasu لأنه حكم عليهم بما حكم الله به على الكفار في الآية المتقدمة وقد قلنا إن تكفير هذه الطائفة مقطوع به li'annahum ankaru ma'luman daruriyyan na ash-shar'i ya ce ka ga wannan maganar da Ibn Umar ya faɗi ƙarar ya kafirta su kenan ba dan komi ba saboda ya yi musu hukunci da irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato hukunta wasu kafirai waɗanda daga cikin abubuwan da ya kafirta su da shi shine akan matsalar rashin bayar da zakka a nan sai malam ya ce to kaga kafirta wannan kungiya irin waɗannan ƙadariyawa ɗin kafirta su al'amari ne wanda yake yanke babu wata ainihin wato shakka ba don kuma ba saboda suna inkari suna musun abin da yake tabbatacce a cikin shari'ar musulunci wato suna inkarin wata siffa ce wata daraja wani matsayi daga cikin matsayin Allah maɗaukakin sarki don haka wannan ya shafi aƙidarsu وقال النووي هذا الذي قاله ابن عمر ظاهر في تكفيره القدرية الإمام النووي كاغا مغانا نندا ابن عمر يفعي cewa Allah ba zai karbi sadakar su ba ko da za su yi to a zahiri tana nuna ibn Umar ya kafirta waɗannan mutane قال القاضي إياد القاضي إياد من الشفاء يا فدي أتكن ناشي شرح صحيح مسلم إكمال المعلم يتي هذا في القدرية الأول allazina nafau taqadduma ilmin lahi ta'ala bil wannan maganar da ko kuma fatawar masu aƙida ƙadariyanci ne na farko waɗanda suka kore sanin Allah game da duk wasu halittu suka ce Allah bai san komai game da duk wasu abubuwa da halittu za su yi a gaba ba qala sai alqadi yace wal qa'ilu bi hadha kafirun bila khilaf duk mutumin da ya faɗi irin wannan magana ya ce Allah bai san abin da za a yi an jima ba ko gobe ko jibi ko nan gaba game da halittu wannan babu wani saɓani akan cewa kafiri ne wa ha'ula illazina yunkiruna al hum falasifa fil haqiqa waɗannan da ke ƙaryata ainihin wato ƙaddara na al'amari sino philosophers wato philosophers su ne suka shahara da wannan aƙida to duk wanda ya ɗauki irin wannan aƙidar tasu kamar yadda suke ainihin wato kafirai shi ma yana zama kafiri Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wannan na daga cikin ainihin mas'alolin da kamar yadda na bayyana mana mas'aloli ne na share fage a kan wannan matsala idan ba ku manta ba na Umar a cikin hadisin ya ce iz tala alaina rajulun sai wani mutum ya bullo mana ko malam ya ce wa waqa fi hadisi abi huraira inda al-bukhari fi tafsiri iz atahu rajulun yamshi a cikin wata riwaya ta wannan hadisi asalin hadisin da muke sharhi sayyidina Umar ya ruwaito shi amma Bukhari ya ruwaito wani makamancin shi daga sayyidina Abu Huraira a cikin wannan riwaya Abu Huraira ya ce sai ga wani mutum ya tinkaro mu yana tafiya wa hadisi Abu Huraira a cikin wannan hadisin na Abu Huraira wa Abu zarrin da al Abu zarrin cikin sahabbai A inda nasa'i wanda al'imamin nasa'i ya ruwaito da abin da abu da abu huraira suka ce wa inna lajalusun muna zaune wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi majlisihi manzo Allah yana zaune a nashi majlisin, mu ma muna zaune ko ne mana karatu ko ne mana wa'azi iz aqbala rajulun sai da wani mutum ya tinkaro ahsanan nasu wajha yana da kyawun fuska daga cikin mutane wa atyaban nasi riha turaren shi ya fi na kowa kanshi wa ka'anna thiyabahu lam yamassaha da nasu kamar tufafin shi tun da suke wata dauda ba ta taba taba su ba hatta sallama fi tarafin bisat har sai da ya sallama a gefen wannan shimfiɗa da ake zaune wato kenan sahabbai suna zazzauna akan shimfiɗa da mutumin ya zo sai ya tsaya a gefen shimfiɗa sai ya sallama faƙala ya ce assalamu alaikum ya muhammad amincin allah ya tabbata gare ku ya kusu muhammad yanzu kaga wannan ya tabbatar da cewa mutumin nan ya yi sallama ko da ya zo kuma ya kirayi sunan annabi muhammad sallallahu alaihi sallama daga ciki za mu dawo zuwa ga tattauna wannan mas'alar sannan karka manta mas'ala mai muhimmanci daga cikin mas'aloli waɗanda muka bayyana fa asnada rukubataihi ila rukubataihi mun tattauna cewa ya jingina guyoyin shi ne da guyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan wa ba akaffaihi ala fakhidhihi mun faɗa mun ƙara maimaitawa cewa tafukan hannayen shi ya ɗora ne akan na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam idan baka manta ba a cikin wannan riwayar hadisi mun ji inda ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa akhbirni anil islam ya ce wa annabi kai mun bayani game da addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya bayyana mishi kalmar shahada za mu zo mu cikakken bayani dangane da bayani akan kalmar shahada insha Allah da maganar imani nan sai sallah sallah mun yi bayani akan cewa tsai da sallah abu na farko shine ka fara tsai da ita a cikin zuciyarka domin idan baka tsai da sallah a cikin zuciyarka ba za a rinka samun tangarda ka fara tsai da sallah a cikin zuciyarka shine ka yadda da wajabcinta wajabcin kuma ka ɗauka cewa ba wai kawai saboda ka kare mutuncinka a cikin jama'a ba a'a ka sani cewa wajabcin daga Allah maɗaukakin sarki ne sannan na daga cikin wajabcin tsaye da sallah jama'a yinta kan lokaci yinta a cikin jama'a yinta kamar yadda aka ce har wa yau na daga cikin wajabcin tsaye da sallah umarnin iyalanka da tsayar da sallah wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha wajibi ne kamar yadda kake yinta kuma ka kula da cewa iyalanka suna yinta waɗannan na ɗaya daga cikin kaɗan na ma'anonin tsaye da sallah sannan kar ka manta wata matsala mai matuƙar muhimmanci game da tsaye da sallah ita ce sallah ibada ce to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli idan za ku yi sallah ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi kuma al'amarin sallah ya wuce yadda bahaushe ya ɗauke ta cewa karatun sallah wani karatu ne ɗan kaɗan wanda sai mutum ya ce ya daina zuwa makaranta ne tun da dai ya iya karatun sallah galibi abin da aka ɗauka karatun sallah a ƙasashen nan namu shine in mutum ya iya daga alamtara kaifa zuwa birabin nasi wato waɗannan surori takaitattu guda goma wanda ya iya karatu na surorin da za a yi a sallah ne amma hukunce hukuncen sallah fa wannan bai damu ba don haka sai ka ga yaya ake aje kafafuwa a sallah su fuskanci alƙibla bai iya ba ya ake ɗora hannu a kirji a sallah bai iya ba idan an yi zaman tahiya a ina ne ake ɗora ainihin hannaye ya ake kaɗa yatsa a ruku'u ya ake sa baya ya kasance ido gwiwa cinyoyi yaya za su kasance yaya ake bukata a sujuda baya ya kasance duk waɗannan abubuwan za ga mutane ba su samu da su ba yaya ake salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama a sallah yaya tahiya take idan da ƙari ko ragi zai faru ko kuma wani abu makamancin haka a sallah za a gyara duk waɗannan abubuwan mutane ba su san cewa suna daga cikin lazimai na tsaye da sallah ba na fata an gani sannan bayan da zakka muka bayyana cewa lallai ita ma zakka wajibi ne a san cewa tana waje ba a cikin dukiyar musulmi wacce dukiya ake wa zakka a wani lokaci daga cikin dukiyar musulunci akwai wadda sai ta shekara akwai wadda ran da aka same ta ran nan ake mata zakka shine amfanin gona akwai dabbobin da su kuma ba shekararsa ake dubawa ba adadin su ainihin ake dubawa ma'ana akwai dukiya wadda ita kuma adadinta ake dubawa su ne kamar dabbobi in sun kai lokaci kaza a in sun kai adadi kaza to za a ba da zakkar kaza in sun kai kaza kaza za in sun kai kaza kaza za a akwai nau'in dukiyar da ikon Allah ita zakkarta ta farko ba daga nau'inta ake ba ita ce raƙumi ran da raƙumanka suka kai biyar a ran da za ka fara musu zakka ba da raƙumi za ka fara yi ba da ƙaramar bisa za ka fara yi da tinkiya ko rago ko akuya ko makamantan haka duk waɗannan wajibi ne mu akwai dukiyar da babu siɗi ba ɗaɗa zuwa kai ka samo ta sai aka wajabta maka sai ka yi zakkarta kamar zuma amma sai ta kai ƙwarya nawa ko sai ta kai jarka nawa yi wa zuma zakka duk waɗannan abubuwan wajibi ne ainihin musansu sannan akwai wani nau'i na daga al'amuran da suke kama da zakka ko kama da sadaka ko makamantan haka shine noma kake yi sai ka haƙo wata jakar kuɗi ta zinare ko azurfa ko wata dukiya akwai abin da aka wajabta maka za ka bayar akan haka waɗannan abubuwan wajibi ne da sai an san su sannan matsaloli da suka shafi zakka kamar yadda muka ce za a zo gaba a tattauna don akwai babi na musamman waye zakka ta waje ba a kan shi wane ne zakka bata ta waje ba a kan shi akwai wani kuskure da ya faru a cikin fatawar zakka wannan kuskuren ba ya same mu ne mu musulmin najeriya ba kawai ya sami kusan duk musulmin duniya ne cewa mahaukaci da yaro karami in suna da dukiya ba a yi musu zakka wannan magana ba ta da asali a musulunci ma'ana wane yana da dukiya sai ya samu taɓuwar hankali sai a ce babu zakka a cikin dukiyar shi saboda ba shi da hankali a sallah ce ba ta waje ba a kan shi ba domin ita wannan haƙƙin Allah ce kaɗai asiri bai waje ba a kan shi ba domin wannan haƙƙin Allah ne kaɗai hajji ba ta waje ba amma zakka tana waje ba a cikin dukiyar mahaukaci tana waje ba a cikin dukiyar yaro saboda ita zakka haƙƙi ce na Allah kuma haƙƙi ne na ainihin waɗanda suka cancanta a basu idan haƙƙin Allah yana faɗuwa saboda cuta da ya ɗora mai ta rashin lafiyar hauka ko kuma ƙuruciya ta rashin balaga a ce yaro ne uban shi ya rasu ya bar kuɗi aka raba gado aka bashi wajibi ne sai an fitar da zakka wannan na daga cikin al'amuran da wajibi mutane su ba da muhimmanci game da ainihin su. to akwai matsaloli makamantan waɗannan ainihin a cikin zakka Allah maɗaukakin sarki ya kai mu za mu tattauna amma kaga wannan matsalar da muka ishara tafi ka je ka samu koda kurkusa littafin arrazatun nadiya a sheikh siddin hassan khan zai warware maka matsalar da ainihin addarariyar mudiya na malam muhammad ali ashokan allah madaukakin sarki ya taimaka sai azumin ramadan azumin ramadan wajibi ne to haka azumin kafara wajibi ne haka nan azumin bakanci wajibi ne shine idan da wani tsautsayi zai sa ka kashe wani da kuskure to daga cikin fatoyi da Allah ya kawo cikin alkur'ani shine azumi na watanni biyu ko kuma ka yi jima'i da matarka a cikin watan azumi bayan ramuwa akwai kuma azumi na watanni biyu to wannan azumin wajabcinsu ɗaya da ainihin wajabcin azumin ramadan haka azumin bakance haka siddan ka ɗaukar wa kanka cewa in Allah ya biya maka bukata kaza za ka yi azumi to matuƙar bukatar nan ta biyu wajibi ne ka zo kai wannan azumi azumi ma za a zo a samu gabawa da za a tattauna bayani akan shi insha Allah sai kuma ba ku manta ba a cikin hadisin mun ji bayani dangane da cewa na daga cikin ka'idojin musulunci shine ka ziyarci ɗakin Allah mai girma ziyara da nufin aikin hajji aikin hajji wajibi ne kuma so ɗaya a cikin rayuwarka ake neman ka da ka yi shi bayan nan duk abin da ya biyo baya to ainihin nafila ne amma a cikin nan inda ku manta ba sai muka ce sai ya zo da ƙaidin cewa in kana da ikon zuwa gare shi me yasa sallah ba a ce in kana da iko ba me yasa azumi ba a ce in kana da iko ba me yasa zakka ba a ce in kana da iko ba a halin su ma akan samu kai a wani yanayi wanda yake ana kasa yin su amma me yasa su ba a yi wannan kaidi ba malamai suka ce abin da ya faru saboda matsala aikin hajji ta sha bamban da sallah da azumi da zakka domin su waɗannan duk a garin ku za ka yi kaga dai azumi a garin ku ne sallah a garin ku ne haka abin da ya shafi zakka a garin ku ne amma aikin hajji fa ba a garin ku bane to maganar guzuri tana da matuƙar girma akan ko da kana da ranka da lafiyarka za ka iya yin aikin hajjin to amma baka da guzurin tafiya baka da guzurin da in ka je za ka riƙe kanka a can to ko da kana da ranka da lafiya aikin hajji bai zama wajibi ba don haka ba za ka taka daga najeriya ko daga mali ko senegal ko syria ka ce tun da dai aikin hajji ya zama wajibi dole ka taka a ƙafa ka je ka yi shi ba sai in kana da halin abin da zai kai ka da kuma halin abin da za ka riƙe ka yi guzuri a hanya da kuma ainihin in ka je can ɗin saboda yana daga cikin barna mafi girma ka je kana bara a lokacin aikin hajji wannan na daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya kwaba a kai ya ce wa tazawwadu idan za ku tafi aikin hajji ku rinka guzuri fa inna khairaz zadi taqwa amma guzurin da yafi kowanne alheri shine tsoron Allah na'am alhazai sai a kiyaye waɗannan kuɗi da kake sa aljihu asali ba na tsaraba ba ne so ake ka cika ƙoshi ka samu wadatacciyar lafiya da ainihin wato yadda za ka bauta wa Allah ka sauke wannan farin lalin so da dama akan samu akasin haka daga alhazanmu abin da yake kokari zai siyo tarka tarka da tarkace na ainihin tsaraba ta haka sai ka samu alhaji bini bini kai na ciwo bini bini ya faɗi saboda mai ba wani abu ne yunwa ce ga bakunta ga nau'in zafin rana ga kuma irin yadda kai da komowa take da yawa a wannan aiki na ibada aikin hajji Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. masu riwayar wannan hadisi wasu sun ambaci aikin hajji kamar yadda ka ji wannan riwayar ta kahamas wasu kuma ma ba su ambaci wannan riwayar ba kaf a ciki kawai da suka tashi game da musulunci sai suka bayyana cewa kalmar shahada sallah azumi zakka ba su bayyana aikin hajji ba wannan ya faru ne in ma dai sun gafala ko kuma ainihin sun manta ina fata an gani hakikanin al'amari an ambaci aikin hajji a cikin wannan riwaya ba don komi ba saboda aikin hajji na daga cikin ayyukan farilla da a wannan lokaci sun riga sun tabbata a cikin addinin musulunci allah maɗaukakin sarki ya taimaka idan ba ku manta ba baƙon nan sai ya sake wa annabi tambaya karo ta biyu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a inda yake ce da shi akhbirni anil iman ba ni labari game da imani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace an tu'mina billah kai imani da Allah me ake nufi da cewa kai imani da Allah malamai suka ce matakin farko ka yadda cewa shi Allah din akwai shi mataki na biyu ka tabbatar mishi da duk wata siffa da ya tabbatar wa kanshi a cikin alkur'ani ko annabin shi ya tabbatar mishi sallallahu alaihi wa sallam na daga cikin siffa mafi girma da Allah ya tabbatar wa kanshi annabi kuma ya tabbatar wa kanshi wanda kuma kin yarda da wannan siffa kafirci ne shine ɗayantaka Allah Allah ɗaya ne don haka cewar ka yi imani da Allah to sai ka yarda cewa Allah ɗaya ne a ƙarƙashin wannan kiristoci da suka ce Allah uku ne to ba su yi imani da Allah ba gaba ɗaya na fata an gani dukkanin wanda ya ƙudurce wata aƙida saɓanin Allah ɗaya ne to ko da ya ce ya yi imani da Allah to ƙarya ne bai yi imani da Allah ba ba za a ce a'a ya yadda da Allah sai dai ya ce Allah uku ne yotir kamar matarka ce ta ce ta yadda kai mijinta ne kuma duk da haka ta yadda tana da wasu mazajen guda biyu ban da kai za ka yadda da wannan yadda tata akan cewa kai mijinta ne to wallahi masalul a'la saboda haka jama'a kiristoci ba su yarda da Allah ba gaba daya me yasa saboda sun ce Allah uku ne Allah guda ɗaya ne bayan wannan akwai siffofi waɗanda Allah maɗaukakin sarki sauka a cikin alkur'ani ya danganta su ga kanshi wajibi ne ka yarda da su akwai siffofin da annabi sallallahu alaihi sallam ya danganta su ga Allah wajibi ne ka yarda da su na daga cikin ire-iren waɗannan siffofi akwai ji da gani na daga ciki akwai rayuwa akwai yarda akwai ilimi akwai iko akwai nufi Allah yana magana Allah yana ji sannan Allah zai zo a ranar alkiyama sannan Allah a sama ike kuma Allah yana sauka a ƙarshen dare duk waɗannan siffofi wajibi ne sai ka yarda da su in ka kafirce ƙwaya ɗaya daga ciki ko ka murɗe ma'anarta ko ka karkatar da ma'anarta ma'anarta shine baka yi imani da Allah ba gurungu ina fata an gani. kamar mutum ne ya ce ya yarda da kai a matsayinka mutum ne amma kuma sai ce ba mutane ne suka haife ka ba sai dai aljanu ne suka haife ka ya aka yi aljanu za su haifi mutane saboda haka wajibi ne jama'a mu sani da cewa siffa kwaya ɗaya ta Allah in ka kore ta babu yadda za ka yi ka zama musulmi lallai ne sai ka tabbatar mishi domin duk wata siffa ta Allah in ka kauda ita gare shi to ka ja wa Allah na ƙasa to kuma Allah maɗaukakin sarki ya koru daga ainihin na ƙasa ta je gare shi to sa'an nan sai kuma imani da mala'iku su mala'iku wasu halittu ne waɗanda kamar yadda hadisi ya zo cikin ainihin musnadul imam ahmad da sunan kubra ta al-imam al da isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya halice su ne daga ainihin haske na fata an gane halittar mala'iku daga haske wani abu ne na ikon Allah maɗaukakin sarki wannan ya fi ƙarfin ka iya kwatanta shi sai dai ka yi imani da shi domin abin da za ka ce haske to ai haske ma ba iya kama shi tukuna to kama aljanu ne da aka ce an halicce su daga iska <clears throat> sai ka ce to ai iska ba iya kama ta a'a ka yi imani da abin da ainihin ya zo maka a cikin nassi kawai an halicci annabi adam da yumɓu aljanu an halicce su da iska iska ta wuta wato bakin wuta da za ka ga kamar wutar gas tana fita tana harshe din can mafi zafi daga jiki na aka halicci aljanu mala'iku aka halicce su daga haske gaskiya ne haka mala'iku suke kuma su mala'iku dole kai imani cewa wata irin halitta ce ba maza bane ba mata bane ba a siffanta su da ɗayan wannan sai dai a wajen magana to ba a siffanta su ta wajen lamiran magana da cewa mace kaka ce mala'ika jibrilu ta sauka ga annabi karkai haka sai dai ka ce ya sauka ga annabi saboda sunan tsari ne na sunan na mazakunta na fata an gane wato muzakkar ne na fata an gane wato masculine gender ba feminine gender ba don haka ka ce mala'ika jibrilu ta zo sai dai ka ce mala'ika jibrilu ya zo hasali ma malamai suka ce ƙudurta cewa mala'iku mata ne ko kuma suna da ainihin wato halitta ta mata ta wannan na daga cikin nau'i na kafirci Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye don haka yadda da cewa akwai mala'iku na farko shine ka yadda akwai su kuma ka yadda ba 'ya'yan kowa ba ne balle ka danganta su ga 'ya'yan Allah Allah maɗaukakin sarki haka ya halicce su sannan waɗannan halittu ba sa ci ba sa sha umarnin Allah kawai shi ne abin da suke jiran su bi a nan in ka duba cikin hadisin da kyau za ka ga an fara gabatar da imani da mala'iku a bisa imani da littattafai da manzanni malamai suka ce na daga cikin hikima haka wallahu alam sai kasantuwar ai mala'ika shi ya fara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kafin annabi ya zama manzo kafin kuma a zo mishi da littafi na haka imani da mala'ika shi ya fara zuwa sannan sai kuma imani da manzanci sannan sai imani da littattafai ko kuma imani da mala'iku sannan imani da littattafai sannan imani da manzancin manzanni don haka ga ya zo a cikin ainihin hadisin haka cewa ka yi imani da mala'iku da littattafai da kuma manzannin Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimaka dangane da imani da ainihin wato littattafan Allah shine duk wani littafi da aka ce littafin Allah ne ya tabbata na Allah ne kama alƙur'ani kamar attaura kama injila kamar duk wasu abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya sauka wa annabawa kama irin su Ibrahim da makamantansu ka yadda cewa duk gaskiya daga Allah ne to anan ko bayan gurɓacewar littafin Allah ana iya ci gaba da danganta shi ga cewa littafin Allah ne malamai suka ce a'a kamar bible bible ma'anar shi kawai littafi shine ma'anar kalmar bible kawai littafi don haka suke ƙayyade shi da cewa the holy bible wato don su nuna cewa wannan littafin mai tsarki ne ya sha banban da sauran littafai shi bible gamayya ce ta ainihin wasu littattafai na annabawan da irin su Musa da Isa da Dawud da kuma wasu annabawa waɗanda a tarihin waɗannan ainihin mabiya addinai suka yi haɗaka suke buga su wuri guda su suke kira Bible waɗannan littattafai an samu ɗanyen aiki na hannun ɗan adam ya shiga cikinsu akwai tasarrufi a ciki don haka ba za ka iya ɗaga littafin bible ka ce wannan littafin allah ba ne kamar yadda kuma malamai suka ce ba za ka iya ɗagawa ka ce wannan ƙarya ba ne domin duk da waɗannan ainihin wasa da hankalin maganganun allah da suka yi da hannayensu a ciki ba a rasa wata magana wadda take ingantacciya ta tabbata ga allah don haka ba za ka ƙaryata ba ba kuma za ka gaskata ba sai dai ka ce ka yi imani da duk abin da aka sauka da annabi isa ka yi imani da duk abin da aka sauko da annabi musa duk abin da aka baiwa annabi zakariya ko annabi dawuda ko a ne ka yi imani da shi to wannan shine ainihin wato abin da yake daidai sannan littattafan allah suna da kiddisiya suna da tsarki domin siffofi ne na allah maɗaukakin sarki na haka malamai suka tabbatar da cewa wanda ya wulaƙanta wani littafi daga littattafan allah ya kafirta domin ba bambanci da wanda ya wulakanta Allah domin waɗannan littattafai na ganganun Allah ne sannan sai imani da ainihin wato manzanni shi da duk wanda ya tabbata cewa manzo ne daga cikin manzannin Allah ka yadda da shi a bisa gwargwadon darajar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ka yadda da duk wata karama ko mu'ujiza da Allah maɗaukakin sarki ya bashi daga cikin annabawa da manzanni akwai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya karrama su yana ainihin magana da su baki da baki kamar annabi Musa daga ciki akwai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya karrama su ya mai da su manya-manyan manzanni waɗanda babu kamar su wato sun samu daraja ta hulla yan lele annabi Ibrahim da annabi Muhammad su kaɗai ne suke da wannan daraja sallallahu ta'ala alaihi wa sallam haka kuma imani da ranar lahira kamar yadda muka fara bayani a ƙarshe cewa ranar lahira ita ce wata rana wadda wannan rayuwa da kake gani za ta ƙarke wajibi ne ka yi ainihin imani da ita sa'an nan ba ku manta ba a cikin wannan hadisi dai sai ya kawo inda asalin abdullahi dan umar yake son kafa hujja da shi shine wa tu'mina bil qadar wajibi ne ka yadda da kaddara mun bayyana cewa kalmar alƙadar ana iya karanta ta da yiwa dalin fatha ana kuma iya dalin ɗauri ana iya cewa ƙadru ana kuma iya cewa alƙadaru na fata an gane abin da ake nufi da imani da ƙaddara shine al'imanu bil qadari annahu ta'ala alima maqadir al ashiya ka yadda cewa Allah maɗaukakin sarki ya san komai game da ainihin kowace halitta wa ahwalahum wa azmanaha wa ahwalaha wa azmanaha qabla ijadiha duk abin da ka gani cikin halittun Allah ka yadda cewa Allah ya san komi game da waɗannan abubuwan ya san san da za su zo ya san halayen da za su kasance ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في ilmi sannan duk abin da ka gani cikin halitta Allah ka ɗauka kamar yadda ka gan shi ɗin nan to haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara shi karka ga cewa dabba kaza kamar jaki ya kasance ba shi da kyau ba shi da kan gado ba shi da fasaha ka ɗauka cewa wani irin juyin juya hali ne ya faru a cikin rayuwa haka ta faru a'a yadda ka gan shi haka Allah ya tsara shi sannan karka ga wata halitta kyakkyawa kamar barewa ita kuma ka ɗauka cewa wani juyin juya hali ne ya faru domin tsarki ya tabbata ga Allah in kana mu'amala da kiristoci za ka gane cewa ba su da ladabi game da Allah maɗaukakin sarki ta wajen ayyukan shi sai ga kirista ya dubi shi in kyakkyawa ce sai ce ka dubi ta lokacin da Allah ya halicce ta baya cikin gajiya saboda wai kyakkyawa ce ga ta nan da kyan kira sai ce sanda Allah ya halicce ta baya cikin gajiya saboda a cikin aƙidarsu sun ƙudurta cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi halitta a cikin rana ta shida ita ce rana asabar sai ya huta Allah madaukakin sarki ya yi raddin wannan ya ce walaqad khalaqana samawati wal arda fi sittati ayyamin ha ce wa ma masana min Ya ce ba wata gajiya da ta shafe mu Allah bai taba gajiya ba domin gajiya ko gazawa siffa ce ta halitta Allah ko mahalicci ne to kaga ire-iren waɗannan wajibi ne sai ka san cewa duk abin da ga yana faruwa a duniyar nan haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara shi na alheri ne ko na sharri fala muhdasa fil alam al'alawi wa sufli illa wa huwa sadirun an ilmihi ta'ala ba wani abu da za ga yana faruwa a duniyan nan ƙasa ne ko sama sai dai daga ilimin Allah ne wa qudratihi wa iradatihi da tsarin Allah da kuma nufin Allah wa hadha huwa al-ma'lum min ad-din bil barahin al-qat'iyyah wa alaihi kana salafu min sahaba wannan ita ce aqida wadda take da dalilai wadda malaman farko daga cikin sahabbai akan ta suke wa khiyaru tabi'ina da kuma zababbu daga cikin tabi'ai abin da yasa yace da zababbu daga cikin tabi'ai a zamanin tabi'ai aka fara samun waɗanda suka kafirce wannan aqida ta kaddara cewa Allah bai san wani abu da za a yi gaba ba sai in abin ya faru to kaga shi yasa in aka zo yaba wa imani da kaddara dole ne a ce sahabbai gaba ɗayansu sun yi imani da kaddara tabi'ai kuwa zaɓaɓɓu daga cikinsu ne amma waɗanda suka fanɗare to su waɗannan ainihin wato sun fanɗare ɗin kamar shi ma'abad al-juhani ma'abad al-juhani tabi'i ne amma kaga shi ya kirkiro aqidar cewa innal amra unufun Allah bai san komai ba sai abin da ya faru subhanallah ila an hadatha bid'atul qadar fi awakhir zamanin sahaba ma sayati tamamul fihi min al masail insha Allah ta'ala haka al'amari ya ci gaba sahabbai gaba ɗayansu da tabi'ai sai har lokacin da ƙarshen rayuwar sahabbai ta zo aka fara samun ire-iren wannan gurɓacewa aka ƙirƙiro wannan bid'a ta cewa wai Allah maɗaukakin sarki bai san abin da za a ainihin ya a gaba ba mamaki me ka wannan aƙidar cikin musulunci wato wannan aƙida ta shigo cikin musulunci ne ta hanyar sababbin tuba daga cikin malamai waɗanda suke kiristoci ne ko yahudawa ko kuma ainihin falasifa idan suka tuba galibi sai su taho da burbushin wani kafirci ko ta mugunyar aƙida <clears throat> wadda ba sun zo musulunci sun ga wani abu da ya kama da ita sai su yi ƙoƙarin fito da waccan kuma galibi kamar yadda ka ga abu na faruwa a yanzu haka ya rinka faruwa a tarihi wanda yake kuskure ne jama'a wato a yanzu ku duba yau aka ce ga wani reverend father ya musulunta me kaga musulmi suke sai a ce wai za a tara mishi mutane ya wa'azi me zai ce wa mutane reverend father he was a reverend father ma'ana shi kirista ne a jiya ko shekaran jiya ya musulunta a yau an tara an ce wa mutane wa'azi mutanen nan da zai wa'azi kiristoci ne za su tare musu wa'azi akan bible a'a musulmi ne za su taru ya musu wa'azi akan me akan bible akan bible da zai wa'azi zai yi wa'azi ne akan tabbatar da shi to ai wannan aqida kafirci ce shi ma ya batta a'a zai yi wa'azi ne akan ya nuna barnar da ke cikin bible Ya yaye ya san barnar da ke cikin bible jiya ya bashi bai riga ya karanta addinin musulunci ba dan haka hatta barnar ba zai iya suranta ta a yadda take ba to bayan kwana biyu sai ka ji an ce ya buɗe makaranta yana karantarwa to daga haka ne bala'o'i suka yi ta shigowa cikin addinin musulunci na sha faɗi fiye da shekara goma sha da ta wuce sai da wasu matsaloli suka faru sai ga mutane suna cewa kaga albani ya daɗe na faɗin maganar nan bari ku ji jama'a ba tubabbe ba daga kiristiyaniti ko daga maguzanci wanda yake ɗan bid'a ne in ya tuba daga bid'a ba a bari shi ya karantar ya je ta jibali yana fatan Allah ya gafarta mishi bid'a shi amma ba a yadda ya karantar ku kiyaye wannan da kyau idan kuka bar ɗan bid'a ya hau mimbarin musulmi yana karantarwa wai saboda ya tuba sai ya kirkiro muku da wani bala'i wanda yake ya fi wanda ya baro ba a bai wa 'yan bid'a fage ya tuba eh to ya je tuba kawai ya koma ya yi karatu zunzurutun karatu saboda duk karatun da yake da shi bidi'an nan tashi ta gurɓata shi amma da mutum yana bidi'a yau ya bari sai kuma ahli sunna sai su kewaye shi wai zai koya musu karatu tambayar ita ce yaushe koyi karatun yana bidi'a a ina a cikin aƙidar shi ta bidi'a cewar yanzu ya tuba tuban ya tubar hadda karatun nashi ba ka gani idan mutum sunan shi Ezekiel Enoch idan ya tuba automatically certificate din shi duke juyawa ya koma Abdullahi Zakariya ba sai ya ya canza ba haka dole dan bid'a ya tuba to ya koma ya yi karatu in ya karantu an tabbatar ya gama zawayar da duk bid'an nan da ya tsotsa ya gama amayar da ita tas kuma ya san sunna ɗari bisa ɗari to sa'an in ku ba haka ba wallahi akwai musiba saboda haka ku kiyaye ba wani ɗan bid'a da zai musulunta ko ya tuba ko kirista gobe a ji shi akan mimbari na musulmi yana karantarwa ji muku wasu ya kirkiro muku wata bid'a abin da ya ta faruwa kenan saboda haka musulmi sai kun kiyaye yanzu shi ya tuba eh to la karama ba shi da wata karama da za a ce to ai shi shikenan tunda malami ne ya iya risala ya iya ahalari ya zo ya karanta a'a ya je ya koyi addini tuguna a bisa hasken sunna ina fatan ku kiyaye wannan maganar jama'a na faɗi maganar nan tun wajen 1994 a masallacin indini a maiduguri matsaloli na faruwa sai suka ce albani ya faɗi maganar nan tuni duk shekara muka haɗu da mutanen borno a wurin aikin hajji sai su ce tuni kake faɗin maganar nan in ka zo ba mu fahimta ba sai yanzu mutum ya yi shi'a har ya zama amir na shi'a ya ce ya bari rana tsaka kuma ku danka mai masallaci da majalisi irin majalisin da ja'afar ke zama ja'afar ya zauna shi ma ya zo ya zauna wai ai ya tuba Tuntun nake ce musu ku yi a hankali wai a sha lokacin ba ba su ma san me nake nufi ba sai da ta faru na ce tur ce magana ba ta yi amfani ba an zo an ce maka gidanka zai kama da wuta ka sai da gida ya gari ya kurmushe sannan ka ce ni ban san da ni kuke ba saboda haka jama'a kun ji Allah madaukakin sauke kiyaye sannan a cikin hadisin nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce an ta'budallaha ya fassara ihsani da cewa shine ka bautawa Allah kamar kana ganin shi Limamin nawawi ce ma'anahu innaka innama tura'il adab al-mazkura idza kunta tarahu wa yarak ma'ana wannan hadisin shine ka bautawa Allah kamar kana ganin shi don in baka ganin shi shi yana ganin ka ai ka saban Allah na ganin ka inda a ce yana ganin ka misali in ka san yana ganin ka me za ka yi za ka natsu da ladabi da kaza ko to sai ake jan hankalinka a cikin wannan hadisi to shi Allah ba kamar mai gidanku ne. ba kamar malamin ku bane ba kamar limamin ku bane yadda wani lokaci yana ganin ka wani lokaci baya ganin ka a'a shi Allah koyaushe yana ganin ka to tunda ku koyaushe Allah yana ganin ka menene yake lazimi akan ka kenan kullum sai ka zama ibadar ka kana yin ta ainihin wato da'iman a cikin kyautata ta da kuma ainihin lura da ba ta muhimmanci saboda ka san koyaushe yana ganin ka don haka jan hankalin da wannan hadisin yake mana ka bauta wa Allah kamar kana ganin shi idan kai ma ka ganin shi shi yana ganin ka to a duk wanda kake ganin shi in ya sa ka aiki kana kula da aikin haka ne zama za su ce haka ne sai ce to kenan in ka san haka to Allah yana ganin ka koyaushe don haka kenan koyaushe ko ina ko wace ibada ba kai sai ka kyautata ta saboda koyaushe Allah yana yana ganin ka na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to bayan da ya kawo wannan kuma sai ce ka bani labari dangane da tashin duniya mun yi kokarin bambance cewa tashin duniya yakan bambanta wani lokacin da tashin alkiyama na fata an gane wani lokaci kuma sukan zo da ma'ana ɗaya sai in aka ce as-sa'a ita ce tashin duniya alkiyama kuma ita ce cewa lokacin da wannan duniya ta tashi Allah maɗaukakin sarki ya barta iya san da ya so daga baya kuma sai a zo a yi idza zulzilatil ardu zilzalaha a girgiza ƙasa a busa ƙaho a tafka wani ruwan sama wanda yake cike da ruwan mani haka hadisai suka ce sannan sai kuma ainihin halittu sai su ta tashi wannan ita ke kira tashin alkiyama tayar da duniyar kuma da wargaza ta shi ake kira as-sa'a kamar da ce wani wuri kuma sukan zo sai su yi daidai Allah maɗaukakin sarki ya taimaka ba kuma manta ba da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mishi cewa shi ma bai san amsa ba kamar yadda shi ne tambayar shi ma bai sani ba sai ce to ba labari game da alamarta muka ce a cikin wannan nuska haka ya zo an amaratiha akwai kuma nuskar da ta zo an amaratiha da jam'i na fata an gane abin da ake nufi da amara shine ainihin wato <coughs> alamomi a cikin hadisin abu huraira wanda ainihin muka yi ishara a baya kuma za mu zo mu karanta shi Allah ya so an ashratiha to ashratu sa'a su ne dai amaratu sa'a domin abin da yake nufi da ashrat su ne ainihin alamomi kaga dangane da alkiyama Allah ya ce faqad jaa ashratuha alamomin tashin alkiyama sun faru alamomin tashin alkiyama jama'a nau'i biyu ne akwai alamat as-sughra akwai alamat al-kubra alamat as-sughra su kuma sukan zo ainihin wato da nau'i biyu alamat as-sughra akwai alamomin da sukan zo a bisa abubuwa na ɗabi'a akwai kuma waɗanda suka zo a bisa al'amura ba na ɗabi'a ba sa'an nan akwai kuma alamomin tashin alƙiyama manya-manya daga cikin alamomin tashin alkiyama waɗanda a ɗabi'ar mutane ba komi ba ne saboda kusan ba su saba wa ɗabi'unsu ba hadisin nan ya ambaci wasu daga ciki shine fawulin bunyan tsawaita gidaje tare da cewa al'ummomin ba tsawaita gine-gine kaɗai ba har da gasa wajen tsawaita gine-gine wadda za mu zo mu tattauna insha Allah ta'ala to kun ga waɗannan alamomin mutane ba sa ganin su a cewa wasu abubuwa ne da suka saba ɗabi'a kawai ana ganin ma ai wani ci gaba ne na zamani na fata an gane yanzu gini mafi tsawo wanda ake yi a duniya yana nan a jikin kaba ake yin shi kaga ikon Allah daga katin karo garin makka ko ta ina kana hangen shi in ko kana cikin garin makka dama za ka rinka ganin shi ne kamar a gaban gidanku ko a bayan gidanku shine gini mafi tsawo kun ga irin wannan alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama amma abin bai zo a bisa ainihin wato ɗabi'a wadda take ta saba ma ɗabi'ar mutane ba na fata an gani wannan abu na farko kenan alama ta farko kenan alama ta biyu daga cikin alamomi waɗanda yake suna ainihin wato zuwa idan sun saba wa ɗabi'un mutane shine ɗaya alamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a gabawa ta haifi uwar gijiyarta za mu zo mu tattauna ko mu ƙara tattauna dangane da me ake nufi da wannan shin baiwa za ta haifi uwar gijiyarta hakikatan aka ce eh zai iya faruwa shine kai ɗa ne sai ka samu baiwa da ka samu baiwa ita baiwar mallakar wani ce sai kai saɗaka da ita sai ta haihu wannan ɗan da ta haifa ko da ta haifa ya zama bawa to yanzu kaga dama wane ne mai gidan bawa wane ne mai gidan bawa ɗa kaga a wannan halin baiwa ta haifi bawa ko baiwa ta haifi baiwa a nan za ka ga tafiya tana nan a yadda take baiwa ce ta haifi baiwa to amma kai ɗa ne sai ka siyo baiwa da kanka wannan baiwa da ka siyo ta sai ka ci gaba da saduwa da ita a matsayin baiwa ko kuyanga ko sadaka sai ta haihu wannan ɗan da ta haifa to shi ɗa ne ba bawa ba ne domin wanda ya mallake ta kai ɗin ne kuma kai kai mata cikin to ɗan zai bi hukuncinka ne ɗa shi ne mamallakin wa bawa kaga a wannan hali bawa ko baiwa ta haifi ubangijinta ko uwargijiyarta. wannan abin to kaga ya zama saɓanin ɗabi'a tare da cewa da ma'anoni da yawa da malamai suka bayar wanda daga ciki akwai bujirewar da 'ya'ya za su yi wa iyaye bujirewar da za ta kai yau ɗa ce tana kwance wata tana can tana dafa mata abinci wata tana can tana shara tana wanke-wanke sai ta gama abincin tsaf sai ta kawo ta aje mata sannan ta je ta taso ta in ka dubi wannan abin ya yi kama da aikin da baiwa takewa uwar gijiyarta ita ce ta haife ta amma saboda lalacewar ƙarshen duniya ya kai ta koma ta ne mata bauta waɗannan suna daga cikin alamomi waɗanda gaba ɗayansu malamai sun sanya su a matsayin alamomi ne ƙanana sai dai wasu sun yi daidai da ɗabi'a wasu sun saba daga cikin alamomi kuwa waɗanda suke manya-manya su ne a wayi gari sai a ga rana ta ɓullo daga yamma madadin daga gabas daga cikin alamomin tashin duniya a ga wata dabba ta ɓullo tana ainihin magana da mutane wannan duk za mu zo mu karatu na musamman a kai insha Allah ta'ala to kun ga waɗannan suna daga cikin alamomin da in ka gansu to ka tabbatar da cewa alkiyama dab take da ta faru to kun ga duk wata alama da za a kira ta karama ta riga ta faru me rage yanzu manya-manyan alamomin kawai shi ko manya-manyan alamomi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce in ɗayar ta zo da safe da yamma ma a iya ganin ɗayar idan ta zo da yamma to gari na wayewa a iya ganin ɗayar haka na faruwa ku to kiyama za ta iya kwantsamewa ko yaushe ainihin Allah madaukakin sarki ya tashi duniya Allah madaukakin sarki ya kiyaye za mu dawo mu waɗannan al'amura guda biyu na magana ainihin baiwa ta haifi uwar gijiyanta da makamantan haka to sai wata matsala wadda reshe ce a jikin wannan ita ce ya tafawa nuna fil bunyan tsawaita gini shi wannan hadisi yana bayyana mana yin dogon gini bai halatta ba kenan ko ko yana nuna cewa a'a alama ce dai daga cikin alamomi ta tashin ainihin alkiyama babu shakka wasu malamai sun ɗauki wannan hadisi a matsayin dalilin da za su hukunta cewa yin dogon gini bai halatta ba amma wannan maganar tana da rauni kwarai da gaske domin haƙiƙanin al'amari abin da kaɗai hadisin yake ƙoƙarin ya bayyana mana shine ƙarshen duniya gafala za ta samu mutane gafalar da har za su manta da gina lahira su koma suna ainihin wato takara ko kuma gasa ta yin manya-manyan gine-gine waɗanda ire-iren waɗannan gine-ginen ya kamata su yi ƙoƙarin gina lahira bari ku ji daga cikin kaɗan abin da malamai suke cewa ay yatafakharuna fi tuli buyutihim wa rif'ataha min tafawul rajul idha takabbara ya'ni min alamat al-qiyama an tara ahla al-badiya mimman laysa lahum libasun wala wala na'lun بل كانوا رعاء الإبل والشاء يتوطون البلاد ويتخذون العقار ويبنون الدور والقصور المرتفعة قاله المظهر wato yana daga cikin alamomin tashin alkiyama kaga mutane suna alfahari da tsawon gine-ginensu sai ka ji mutum ya ce ni gini na ya fi na kowa tsawo don ka fara jin haka alama ce ta tashin alkiyama sai malam yake cewa wato yana daga cikin alamar tashin alkiyama a samu mutanen da yake asalinsu mutanen ƙauye ne waɗanda ba su da sutura ba takalmi makiwata raƙuma ne da ƙasa ƙananan bisashe wato ƙananan dabbobi tumaki da awaki su zauna a cikin manya-manyan garuruka kaga suna ainihin wato mallakar gidaje manya-manya kuma suna gina ainihin wato benaye waɗanda suke da tudu to faruwar haka to alamar tashin duniya ce wannan kun ji fassara ta farko kenan da wannan malami yayi a cikin wata fassarar kuwa sai malam yake cewa wa ma'anahu anna ahlal badiya wa ashbahihim min ahlal faqa tabsutu lahum ad-dunya mulkan aw mulka abin da wannan hadisi yake nufi shine za a samu mutanen ƙauye da makamantansu waɗanda suke su talakawa ne duniya za ta shimfiɗa musu mulki ko kuma mallaka wato mulki ko dukiya su zauni manyan garuruka wa yabnuna al-qusur al-murtafi'a wa yatabahawna fiha su rinka alfahari a cikin ire-iren waɗannan gidaje masu ɗaukaka mala ya ce fahuwa isharatun ila taghallubul arazil wannan hadisin yana nuni ne akan cewa a ƙarshen duniya za a samu ƙasƙantattun mutane ‘ya'yan ƙasƙantattu za su samu ainihin wato ƙarfi a duniya wa taghallulul ashraf ko mutanen da suke sharifai ne manya-manya masu daraja su kuma su ƙasƙanta wa tawallin ri'asata man la yastahiqquha da kuma cewa mulki zai koma hannun waɗanda bai cancanta su samu ba ta'atuf siyasa man la al'amarin siyasa da gudanarwa zai koma hannu waɗanda basu iya ba kama anna qawluhu an talida al'amatu rabbata isharatun ila aksi zalika kun ji waɗannan fassarori guda biyu wakila kilahuma isharatun ila ittisa'i islam wasu kuma malamai da suka tashi su kuma da suka dubi waɗannan abubuwan guda biyu sai ba su fassara su da wannan ma'anar ba yayin da ka ga waccan ma'anar cewa baiwa ta haifi uwar gijiyarta wani sharri ne zai biyo baya ko magana dangane da gasar gine-gine wani sharri ne tunda alfahari ne to wasu malaman kuma sai ba su dubi abin haka ba sai suka ce a ma'anar shi shine musulunci ne zai ɗaukaka musulunci ne zai ɗaukaka musulmi za su ci garuruka manya-manya da yaƙi su kamo bayi su zo ainihin su ta haihuwar 'ya'ya waɗannan 'ya'ya ya zama ainihin da bayin suke haihuwarsu a wayi gari su 'ya'yan 'ya'ya ne amma iyayensu kuwa kuyangu ne kamar yadda haka ta faru a zamanin sayyidina umar aka je aka kamo ainihin bayi aka yaƙi ƙasar farisa aka kamo 'ya'yan kisra ɗaya aka ɗaura wa 'yar abubakar aure da ita ɗaya ɗar Usman ɗaya ɗar Umar ɗaya ɗan gidan Umar ɗaya ɗan gidan Usman ɗaya ɗan gidan Abubakar waɗannan ƴaƴan da za su haifa ƴaƴa ne su amma iyayensu fa bayi ne amma kaga faɗaɗuwar musulunci ce ta samar da irin waɗannan ƴaƴan shine gwamnatin mai ƙarfi irin gwamnatin Kisra ita aka karya wasu malaman sun fassara haka haka kuma wasu suka ce musulunci ne zai yi ƙarfi musulmi su samu kuɗi su samu wadata har ya zama ƙasƙancin da da musulmi suke ciki na rashin sutura da takalma da kaza da kaza su waye gari su ne suke mallakar manya-manyan gidaje da ainihin benaye manya-manya wasu wannan fassara ainihin suka yi malam sai yake cewa فيتناسب المتعاطفان في الكلام ولعل تخصيصهما لجلالة خطبها ونباهة شأنهما وقرب وقوعهما ويحتمل أن تكون الأولى إيماء الأولى إيماء إلى كثرة الظلم والفسق والجهل وبلوغها مبلغ العليا والثانية إلى غلبة محبة الدنيا ونسيان منازل العقبة كنت وتفسركما a fassara ta uku wasu malamai suka ce magana dangane da cewa za a samu bayi suna ainihin haihuwar iyayen gidansu talakawa suna gine-gine na alfahari da ji da kai suka ce ishara ce zuwa ga abu na farko shine zalunci zai yawa a ƙarshen duniya da fasikanci da jahilci har ya kai matukar da haka za ta rinka faruwa shine bayi su rinka haihuwar ɗaya shine fasikanci zai yi fasikanci a yi ta zinace zinace da bayi suna ta haihuwa amma su waɗanda ake haihuwar za su zama 'ya'ya ne amma iyayensu bayi ne ɓangare na biyu kuma na gasar gine-gine aka ce ba komai bane zai faru mutane ne gaba ɗaya za su manta da gina gidajen lahira sai su koma suna ta manya-manyan gine-gine a duniya gaba ɗaya jama'a kun ji waɗannan fassarori da ainihin wato malamai suka yi wallahu ta'ala a'lam abin da wannan hadisin ya zo don ya nuna mana da gabbin nazar wato da duk yadda za ka lura da waɗannan fassarorin da muka kawo abin da hadisin yake nuna manta ne duniya za ta samu canji daga yadda take a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka ce za su gina wa annabi masallaci katon masallaci sai ce bal arishan ka arishin musa a ɗaga yan rumfa kawai kamar yadda ta annabi musa take a yau ka duba irin yadda ake gina masallatai mahadi ka rushe to kaga wannan abin da yake nunawa duniya za ta samu wani juyin juya hali ne saɓanin yadda yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan juyin juya halin in ya zo abinda kai ake maka ishara a matsayinka na musulmi ka yi ƙoƙari ka kaucewa abin da yake da haramci a ciki da kuma abin da yake da shubuha shi kenan to amma abin da wannan hadisin ke nuna maka babu makawa komai kaucewar da kai sai haka ta faru idan ku ba ku samu bayi kun haihu da su ba wasu za su samu su haihu da su in ku ba ku samu kuɗi kun yi gine-gine irin waɗannan ba wasu za su samu sai sun yi ala ayyata hal waɗannan abubuwan dole sai sun faru domin su gaskata ainihin wato abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗi Allah madaukakin sarki ya taimaka to idan jama'a ba ku manta ba duk da aka gama wannan a ƙarshe sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce a tadruna mani sa'il a wata riwaya ya ce ya umar a tadri mani sa'il ka san waye ke tambaya sai ya ce Allah da manzon shi su ne suka sani sai annabi ya ce fa innahu jibrilu atakum ko ya'allimakum amra dinikum mala'ika jibrilu ne ya zo don ya sanar da ku al'amarin addinin ku a cikin riwayar nasa'i ya ce liyu'allimakum amra dinakum ay qawaida dinakum aw kulliyatu dinikum wa fi hadisi abi huraira radiyallahu anhu al'ati hadha jibril ja'a liyu'allima an-nasa dinahum وللإسماعيلي أراد an يعلم أن يعلموا أراد أن يعلموا فإذا لم ي... إذا لم تسألوا أراد أن تعلموا إذا لم تسألوا wato a cikin wata riwaya ta wannan hadisi annabi yake cewa jibrilu ne ya so ku sani in ba ku tambaya ba ma'ana tambayoyin nan da ku ya kamata ku yi amma tun da ba ku yi ba shine jibrilu ya zo ya a madadinku domin ainihin ya sanar da ku addininku a cikin wata riwaya ta nasa'i ya ce wallazi bu'isa ko wallazi ba'asa muhammadan bilhaq ma kuntu bi a'lama bihi min rajulin minkum wa innahu jibril annabi ya ce na rantse da Allah ni kaina ban fi kowa cikin ku sanin wannan mutumin ba amma jibril ne wato kamar yadda zamu zo mu ji wasu riwaya za su bayyana a lokacin da ya zo ne wa annabi waɗannan tambayoyin ashe annabi shi ma bai fahimce shi ba don yau ya zo mai da siffar da bai saba zuwa ba sai bai juya zai tafi tukuna sannan sai annabi ko kuma bayan ya tafi sannan sai annabi ya gane shi wa fi hadisi abu amir thumma walla falamma lam nara tariqahu qala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam subhanallah هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم والذي نفس محمد illa ما جاءني قط إلا وأنا أعرفه إلا أن تكون هذه المرة manzo Allah ya ce na rantse da Allah tun da mala'ika jibril yake zuwa sai na gane shi amma wannan karan sai ban gane shi ba ku bi shi ku nemo mana shi a cikin riwayar imamu sulaiman at-taymi yace thumma nahara fa walla sai mutumin nan ya yunkura ya tashi ya tafi fa qala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama alayya bir rajul manzo Allah yace ku nemo mun mutumin nan fa talabnahu kulla matlabin muka neme shi duk inda muke sa ran mu ganshi falam naqdir alaihi ba mu ikon samo shi ba faƙala sai ce hal tadruna man Hada kun san waye wannan haza jibril atakum li yu'allimakum dinakum khudhu anhu fa wallazi nafsi bi ma shubbiha alayya منذ atani qabla marrati hadhihi annabi yace ce wannan jibril ne zai karantar da ku addinin ku ku ɗauki waɗannan abubuwa da ya karantar da ku sai annabi yace ce amma na rantse da Allah tun da ike bai taba zuwa da wata kama wadda ban gane shi ba sai wannan wa ma araftuhu hatta walla ban gane shi ba har sai da juya ya tafi da haka jama'a kun ji waɗannan ruwayoyi waɗanda suke bayyana irin yadda al'amarin ya kasance cewa shi kanshi annabi sallallahu alaihi wa da farko bai fahimci wani ne ba sai bayan da ya juya tukuna sannan daga baya sai fahimta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa jama'a waɗannan su ne sharar fage na abubuwan da na ce zan tattauna mana dangane da abin da ya shafi wannan hadisi idan muka koma muka dubi matsalolin da wannan hadisi ya zo da su waɗanda su ne nake cewa in an yi photocopy insha Allah ta'ala jama'a za su samu matsalar farko ita ce imamu muslim shi kaɗai ya ruwaito wannan hadisi banda bukhari wato wannan hadisin ba muttafaqun alaihi bane na fara gabatar da dalili a baya cewa imamu bukhari ya kauce wa ruwaito wannan hadisin ne ba don yana ganin rashin ingancin shi ba sai don yana ganin hadisin ya zo ta hanyoyi waɗanda an samu saɓani saɓani daban-daban sai imamul bukhari sai kauce wa ainihin wannan hadisi domin fita daga waɗannan saɓanin ruwayoyi da aka samu amma tabbas wannan saɓanin ruwayoyi ba su taɓa ingancin hadisin ba ko kaɗan don haka muslim kaɗai ya wannan hadisi ban da bukhari Allah maɗaukakin sarki ya taimaka bayani na biyu shine al-Imam Ahmad da Abu dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Khuzaimah dukkan su sun ruwaito wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi amma ba a cikin Sahihul Bukhari ba a cikin littafin shi mai suna Khalqu Af'al al-Ibad wanda mai yiwa in tattaunawa ta kama za mu gabatar da wannan littafi akan mas'ala ta imani da kuma mas'alar raddi ga jahamiya hakanan al-imamu abu nu'aymin shi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul mustakhraj hakanan al-imamu ibn khuzaimah kamar yadda ainihin muka gabatar Allah maɗaukakin sarki ya taimaka babu shakka dangane da ingancin wannan hadisi cewa hadisi ne ingantacce matsala ta farko kenan shine kaji imamu muslim ya fitar da hadisin ahmad ya fitar da hadisin imamun nasa'i da abu dauda da turmidi da ibn khuzaimah dukkaninsu sun fitar da hadisin Matsala ta biyu malam yake cewa minha ma saqahu musannif rahimahullah min ajlihi wa huwa bayan sharh al-islam wal iman wal ihsan wa ghairi dhalik ولذا يصلح أن يقال هذا الحديث أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة كما سميت الفاتحة أم الكتاب لما تضمنته من جمل معاني القرآن قاله القرطبي me yasa imamu muslim ya kawo wannan hadisi imamu muslim ya kawo shi ne don ya sharhin menene musulunci menene imani menene kyautatawa da waɗansu abubuwa waɗanda suka biyo baya kamar bayanin kaddara alamomin tashin duniya da haka in kun lura kenan yanzu wannan hadisin ya zo ya yi sharhin addini ne gaba ɗaya to menene addini shine musulunci shine imani shine kyautatawa sannan addini shine imani da gaibu addini shine yarda da duk abin da ya zo daga Allah addini shine kasancewa komai daren daɗewa za a yi maka sakamakon abin da kake aikatawa kenan wannan hadisi kamar yadda ake kiran fatiha uwar alqur'ani to shi kuma wannan hadisi ya dace da a kira shi uwar sunna domin an kira fatiha uwa alqur'ani ne saboda tana ɗauke da duk wani saƙo da Allah maɗaukakin sarki yake nufin ya zo a cikin alqur'ani shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in babban makasudin saukar da alqur'ani shine a bautawa Allah shi kadai fatiha ta ɗauko wannan sakon to babban makasudin da sunna take yi shine sharhin musulunci da imani da ihsani to wannan hadisin ya zo da su don haka ake kiran wannan hadisi ummu sunna ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka al-imam al-qadi ya cewa yake qad mal hadha al-hadith على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا ومن أعمال الجوارح ومن إخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشبعة ومتشعبة منه قال وعلى هذا الحديث wa aqsamihi thalatha allafna kitabana allazi sammaynahu bil maqasid al ihsan fima yalzamu al insan إذ لا يشد شيء من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات والمكروهات عن أقسامه الثلاثة alƙali iyal abin da yake cewa kaga wannan hadisin ya tattaro duk wasu ayyuka na ibadoji na da na ɓoye na bayanin imani tun daga farko da kowane hali da mumini zai samu kanshi da ayyukan da gaɓoɓi suke da ayyukan da zuciya take na tsarkin zuciya da kuma kiyaye kai daga dukkan munanan ayyuka yace kai duk wasu ilmomi na shari'ar musulunci suna cikin wannan hadisi duk inda ka ji wani abu wanda baka ji shi a nan ba alƙalu ya reshe ne wannan abin yayi domin asali addini dai shine musuluncin imani ihsani ya ce to sun zo a cikin wannan hadisi yace a ƙarƙashin haka ya rubuta littafi ma yayi sharhin duk wasu abubuwa na musulunci a ƙarƙashin wannan hadisi jama'a kun ji abu na farko da malam ya fita a ƙarƙashin mas'aloli na ainihin fa'ida wannan hadisi wa min ma qalahu al-qadi iyad rahimahullah fi jumlati hadha al-hadith inkar sabr hadhihi al-umma maqalati ahli al-qadr wannan hadisin ya nuna cewa malaman farko idan wata bid'a ta bullo ba sa yin shiru domin ga shi wannan bid'a ta bullo ana cewa Allah bai san abin da za a yi a gaba ba Abdullahi dan Umar ya ainihin buɗe baki ya ainihin yi kacce kacce da wannan bid'a da masu yinta to wannan yake nuna irin yadda malaman farko suke tinkara duk wata barna da ta zo ba don kuma don su bayyana wa mutane dan a fita daga cikin rudani domin su malaman farko daga cikin sahabbai su ne ma'aunin shiriya ta Allah bayan annabi Allah madaukakin sarki cewa yake fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw mutanen duniya kaf in ana son auna aqidar su cewa su shiryayyu ne ko batattu a duba a ga in aqida ta yi daidai da irin ta sahabbai to mutanen duniya suna kan shirya idan ta saba kuma to waɗannan mutane suna cikin tsiya da kuma ainihin bata dan haka a wannan irin halin in ya zama kai abin aunawa ne a gane gaskiya ta hanyar ka daidai ne kenan in barna ta fito ka yi shiru ba daidai ba ne saboda haka malaman ahlus sunna in dai da gaske ku ne ahlus sunna wal jama'a to duk wata barna in ta bayyana lallai ku yi ƙoƙarin fitowa ƙarara ku bayyana wa mutane wannan barnar da kuma fuska da dalilan da ita barnar za ta zama barna ba don kuma ba domin ku ne ake saurare akan ku bayyana wa mutane kaza da kaza ina son ku gane yan bid'a gaba ɗayansu suna da kara ga junansu idan wata bid'a ta bayyana ta aƙida ko ta wani aiki sauran yan bid'a shuru suke yi ba don komi ba saboda karuwa ce ta ga ɗan daudu za ta ce mishi fasiki ko mutumin banza za ta ce mishi ba da haka ku kiyaye idan malaman ahlus sunna ba su fito sun yi bayani dangane da wata barna da ta bayyana ba babu wanda zai bayyana domin duk wani mabarnaci to yana kara ga duk wani mabarnaci don haka zaka ga akwai inda suke haduwa karuwa da dan daudu zaka ga akwai wata daba da suke haduwa barawo da mashayi za ga akwai inda suke haduwa to haka duk wani ya aikata bid'a idan ya ci wata bid'a ta bayyana babu shakka ba abin da ya shafe shi wannan shine mafi saukin abin da zai yi mafi girman abin da zai kuwa shine ya azazzala ta goyi bayanta da haka za ka samu da yawa daga cikin 'yan shi'a suna da aƙida ta ƙadariyanci da yawa daga cikin 'yan shi'a suna da aƙida ta mutazilanci to amma ba haka ba menene ya kai ɗan shi'a ga aƙida ƙadariya me ya kai ɗan shi'a ga aƙida ta itizal ba don kuma sai don wannan zumuncin da ke tattare da su haka a ƙasar nan tamu yau da yawa daga waɗanda ba gani 'yan bid'a ne daga cikin malamai za ka samu suna aikata wata bid'ar sannan za ka samu sauran dangogin bid'o'i na al'asma'u was sifat za ka ga cewa su ne kuma suke ɗauke da su haka malaman ahlus sunna da ɗaliban ahlus sunna kun bi bayani wajihil haqqi was sawabi min al bid'a da zaran bata ta bayyana dole ne ku tsaya ku yi wa jama'a bayani don ku cire su daga cikin rudani Allah ya kiyaye sai yake cewa wa annaha muhdatha wa bid'a yace domin kaga da wannan aqida ta bullo ta inkarin kaddara sai ibnu umar ya inkarin ta saboda ya aqida ce kuma bid'a ce kama ja fil hadisi kamar yadda yazo a cikin hadisin da muka karanta cewa awwala man takallama bihi ma'abad bil basra ma'abad shine ya fara faɗin wannan aƙida a basra wa minha أن فيه فزع السلف في الأمور الطارئة عليهم في الدين إلى ما عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم wannan ya nuna su kuma tabi'ai duk abin da ya same su wanda suka ga cewa zai rikita musu addini sai su zabura sai su tafi wurin sahabbai to tafiya wurin sahabbai din nan jama'a shine zai fitar da su daga duk wata hayaniya domin waɗannan sahabbai su ne suka yi karatu da ɗumi-ɗumi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin cewa a yanzu da sahabbai ba su da rai idan wata aƙida ta bullo ya zame akwai yadda zamu mu zabura wurin sahabbai na'am akwai shine dukkanin wata aƙida da sahabbai suke a kai malamai na hadisi sun bi ruwaito ta kaf ba nan ba sai da ya zama duk wata fatawa ta fikihu da ra'ayoyin sahabbai sai da malamai ainihin suka ruwaito su a ƙarƙashin wannan ashe duk wata aƙida ta sahabbai har yanzu bata kubuce ba to duk wata aƙida da aka ƙirƙiro sai a ce a je a gwada ta yaya aƙidar sahabbai take game da wannan abu daga haka za a rinka iya gane gaskiya daga abin da yake ɓata ne na duk wani abu da zai taho kamar yadda muka ji waɗannan sahabbai waɗannan tabi'ai da wannan aƙida ta taso ba su yi ƙoƙarin tsayawa su ce bari su muƙabala da waɗannan masu wannan aƙida ba balle al'amari sai ya bagwalgwale a'a sai suka ce bari su tafi aikin hajji ko za su haɗu da wani sahabi su yi mishi tambaya haka idan wata ɓarna ta taso a yanzu sai ku tafi wurin malaman ku na sunna waɗanda za su buɗe su karanta muku eh ga abin da sahabbai suka ce ga kuma abin da sahabbai suke a kai Allah dai cewa yake fa in amanu bi muslima amantum bihi idan jama'a suka yi imani irin imanin da ku kuke da shi ku sahabbai faqad ihtadaw to jama'a sun shiryu wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq in suka bada baya suka ki imani irin naku su suka yi wa kansu asara sai ce iz humul ladina umirna bil iqtida'i bihim domin su sahabbai su aka umarce mu da mu koyi da su wa lima indahum anhu sallallahu alaihi wa alihi sallama fi ilmin fi dhalika min ilmin wa athar kuma cewa su sahabbai su ne suke da ilimi da abubuwan da suka samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ولهذا نقل مالك رحمه الله في جامعه من قول الصحابة في هذا ما نقل da haka al'imamu malik ya rubuta littafi kitabul jami ya ta tattaro maganganun sahabbai da ainihin wato suka shafi aƙida da imani alhamdulillah malamai sun yi rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa in ka karanta littafin a shari'a na malam abubakar al'ajirri wannan littafi mujalladi shida ne a doktor abdullahi bin umar ya zauna ya ta hakikin shi da takhrijin shi ya kai haka wannan littafi yana cike da aƙidar sahabbai in karanta littafin sharhu usul itiqadi ahli sunna wal jama'a na malam abubakar allah likai duk waɗannan littafai suna ɗauke da sharhin aƙidoji ne na sahabbai suna nan birjit jama'a malamai sun rubuta su don haka har kullum wata aƙida ta bayyana a yi ƙoƙarin komawa a ga cewa yaya sahabbai suke da aƙida game da wannan abu ko menene shikenan za a fita daga ruɗani amma wani ya zo yana cewa Allah ba a sama yake ba Allah na ko ina sai a tsaya ana ta dabbala da sai a ce to a je a bincika menene malamai suka ruwaito game da aqidar sahabbai game da haka na ga cewa ga aƙidar sahabbai game da haka sai a ce shikenan wannan ya isar mana kuma wannan ya raba mana gaddama jama'a kun fahimci wannan ma'auni wannan shine ma'auni wanda yake yanke duk wata jayayya wa minha أن فيه دليلا على استحباب تحسين الثياب والهيئة wannan hadisi ya nuna ka rinka kyautata tufafinka da kuma yanayin shigarka ka kyautata tufafinka ka tsabtace su sannan kuma ka rinka duban tufafin da zaka sa kamar yadda na sha faɗe jama'a so da dama mutanen da ake gani cewa masu kula da addini ne da da'awar zuhudu ba sa kula da hai'arsu da zaka fito ka taje kanka da za ka fito ka goge bakinka ka yi aswaki ka taje gemunka hularka ka sa ta yadda ya kamata ko kuwa sai ka dogara da cewa wai kai ai ba ruwanka da duniya don haka sai ka ga ba ka goga wai saboda kai ba ruwanka da duniya wai saboda babu ruwanka da duniya sai ka ɗauki koruwar riga ka sa ka samu ainihin jar hula ka sa ka samu yalan wando ka sa wai saboda wai kai ba ruwanka da duniya don haka ba ka lura da yaya shigar ka take sai ga mutum yana tafiya hannun taguwar shi bai balla botur ba yana tafiya rigar tana ainihin raka shi waɗannan duk rashin kula da hai'a ne ga dai wannan malami da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi sallama jibril ya zo da hai'a wace iri hai'a siffa kyakkyawa har umar yake cewa mai tsananin farin tufafi mai tsananin baƙin gashi ashe duk abin da Allah maɗaukakin sarki maka baiwa to sai kai ƙoƙarin bayyana shi saboda haka jama'a tsabta addini ce ado sunna ne annabi yana cewa inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyau don haka kullum ka rinka ƙoƙarin cewa suturar da za ka sa ta yi maka kyau ta dace da kai ka rinka duba abin da ya dace da kai ba wai kawai ka ce ai kai ba ruwanka da duniya ba a'a har annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da kayan ado da yake sawa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine babban ma'auni a cikin rayuwa kaf domin ɗazu da muke cewa ana awon aƙida da aƙidar sahabbai sai muka ce saboda su sahabban sun ɗibo daga annabi ne sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama a zamanin shi aikin hajji zai tafi dabbar da ya hau ita ce dabba mafi daraja a zamanin kaf ita ce alkaswa farar raƙuma ce an fahimta jama'a kamar yanzu a ce fan keke ma'ana farin keke ko a ce wata mota mai daraja ko ni helikopta mai daraja babu wanda ya hana ka wannan ma damar daga dukiya ce ta halal saboda haka jama'a wannan tsafta to addini ce malam ya ce wannan zafatu inda dukuli alal ulama'i wal fudala'i wal muluk da kuma cewa in wani zama zai haɗa ka da malamai ko ɗaliban ilimi ko wasu masu daraja ko masu sarauta to ka yi ƙoƙarin yin tsafta da ado fa inna jibrila alaihi salamu ata mu'alliman linnasi kama akhbara bihi nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa yakunu ta'limahu bi halihi wa qalihi yace domin mala'ika jibril da yazo zai karantar da mutane ya yi kyakkyawar shiga da tsafta sai ce to duk malamin da ya kula da wannan sai zama karantarwar shi da halin jikin shi da kuma magana shi duk ake ɗauka an fahimta jama'a amma akwai tambihi a nan malamai masana game da ilimin karantarwa suka ce idan mata ne kake karantarwa matan aure ne ko ko balagaggun 'yan mata to a matsayinka na namiji da larura ta sa haka to anan bai halatta kai ado ba wajibi a san wannan idan ka san cewa kana tara matan mutane kana karantar da su ko kana tara mata ka ne musu wa'azi ko kana shiga aji wanda yake 'yan mata ne to magana ado ba fa tsafta ba akwai bambanci tsakanin tsafta da ba shigowa ba kai kana warin hammata ba kana ɗoyin baki a irin yadda za ka yi ado to wannan kuma haramun ne na fata an gane yasa idan ko karanta cikin tarihi ɗan hodiyo riga algarara ike sawa idan zai shiga wurin karantar da mata sannan baya kallon matan sama dan gaba da gaba suna fuskantar shi yana fuskantar su a'a suna fuskanta inda shi yake shi kuma a halin ya juya yana fuskantar wata nahiya ba wai ya ba su baya ba amma baya haɗa fuska da su gaba da gaba sannan daga cikin ladubba lallai ne su fara haɗuwa a aji sannan kai ka zama na ƙarshen shiga sannan kai ka fara fita sannan su kuma su fita idan ka fita duk wata da ta ce tana son magana da kai ba za ka saurare ta ba har sai gobe an dawo ajin ma'ana ba keɓewa tsakanin kai da wata mace a wannan zamanin babu wani dalili da zai sa wata ta karɓi wayarka ta ce za ta rinka ainihin bugo maka waya domin ta iya yiwa ka birge ta aji a matsayin ka na namiji amma ta kasa maka magana idan ta karɓi lambar ka sai ta bugo maka da nufin tambaya daga nan kuma sai shaidan ya shigo shi yasa malaman zamani da kuke karantar da 'yan mata waɗanda suke karantar da matan aure ku ji tsoron Allah game da amanar matan jama'a da 'ya'yan jama'a da aka baku in ba haka ba akwai mas'uliya mai girma wannan mas'uliya da ake tsoro ba za ta zama dalili kuma akan a ce a daina karantar da mata ba ko da a daina wa mata wa'azi a'a ku ji tsoron Allah ya kanta ke na fata an gane Allah maraukakin sarki ya kiyaye to bayan wannan sai mala yake cewa wa minha ibtida'u dakhil bis salami ala jami'i man dakhala alayhi wa iqbalihi ala ra's al qawm fa innahu qala assalamu alaykum fa amma thumma qala ya muhammad fa khassa aka ce wannan yana nuna in ka zo zaka shiga wurin wasu mutane ka fara yi musu da sallama domin ita sallamar da zaka fara da ita dalili ne akan cewa alheri ke tafa da kai domin duk wanda ba alheri ke tafa da shi ba baya sallama ba inda za a je yin fashi kaji an ce sun yi sallama ba inda za a zo yin ta'addanci kaji an ce an yi sallama to lokacin da za ka yi sallama din nan to dalili ne akan ka bi tsari daga cikin tsari na musulunci sannan kuma in ka tashi sai ka tinkari wane ne babba a wannan majalisi saboda kun ga malaika jibril ya ce assalamu alaikum yanzu ya yi sallama gaba ɗaya sannan sai kuma ya ce ya muhammad an fahimta jama'a to wannan yana daga ainihin wato cikin ladabi wa minha anna fihi anna al malaka yajuzu alaihi yajuzu an yatamassala li ghairi nabi sallallahu alaihi wa sallama fa yarahu wa yatakallam bi hadaratihi wa huwa yasma' وقد ثبت عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسمع كلام الملائكة na daga cikin abin da wannan hadisin ke karantar da mu ashe yana iya yiwa wani wanda ba annabi ba ya ga mala'ika na'am yana iya ganin mala'ika ya ga mala'ika a surar yari kiɗa. yana kuma iya ganin mala'ika a surar shi a halin bai rikida ba da gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya hukunta yana iya ganin shi in ya rikida wannan hadisin yana tabbatar mana na fata an gani yana iya ganin shi a cikin halin bai rikida ba na'am wanda Allah ya keɓe da wannan daraja shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ganin mala'ika jibril a ainihin ƙirar halittar shi har sau biyu to mu mutane muna iya wato mu mutane sauran da ba annabawa ba muna iya ganin waɗannan mala'iku a surarsu mu ji maganarsu da sauransu domin ya tabbata cewa imranu ɗan hussein yana jin zantuttuka da hirarrakin da mala'iku suke yi to wannan ja'izi ne inda ma karya ce ba a so ka yi kar kai ƙarya ka ce kana jin maganan mala'iku a halin ba ka ji ومنها أن فيه دليلا على أن الله تعالى مكن الملائكة من أن يتمثلوا فيما شاءوا من صور بني آدم wannan hadisi yana nuna mana mala'iku suna iya canzawa su rikida su yi kama da wanda ainihin suka so daga cikin ‘ya'yan adam kaga dai da farko tukuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba ganin mala'ika jibril yana zuwa a cikin sura ta bihiyatul kalbi wani sahabi ne amma yau sai zo mishi a wata sura wadda bai gane shi ba كما نص الله عز وجل على ذلك في قوله فتمثل لها بشرا سويا ملائكة da دوجي da ainihin Maryam uwa Annabi Isa sai ya rikida gare ta ya zama kyakkyawan saurayi وقد كان جبريل يتمثل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وقد كان لجبريل سورة خاصة خلق عليها لم يره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها غير مرتين كما صح الحديث بذلك يا تبتا ملائكة جبريل كان أوكي سورة ونن صحابي دحية الكلبي in ya zo ana hira da shi sai sahabbai suka kamar dihiya ne sai in ya tashi ya tafi sai annabi ya ce jibrilu ne fa <coughs> ina fata an gane amma annabi shi shi kamar da muka faɗi ya taɓa gani shi sau biyu a asalin halittar shi ina fata an gane a lokacin yakin babar kuma ga sahabbai da kansa sun rinka ganin ainihin mala'iku suna sauka na fata an gane wallahu alam a nan ko sun gansu da surarsu ta mala'iku ne ko sun gansu da surar daukai ne na yaƙi allah shi ya fi sanin daidai ومنها جواز الاستئذان في القرب من الإمام مرارا وإن كان الإمام في موضع معظوم في دخوله wannan hadisi yana nuna mana ko da ka shiga wurin da aka yi maka izini to in kana son magana da shugaban wurin kuma babu laifi ka sake neman izini domin a asalin 'yan hadisin waɗanda ba mu bibiye su ɗaya bayan ɗaya ba da mala'ika jibrilu ya iso ya sallama sai kuma da ya sake neman izinin ya matso kusa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kenan <clears throat> an yi maka izini ka shigo masallaci bayan ka shigo kuma kana son za ka yi magana da limamin sai ka ce a maka neman izini wurin liman za ka yi magana da shi an yi maka izini ka shiga ma'aikata sai kuma ka ce ai maka izini za ka yi magana da darakta kaza ko famsar kaza babu laifi insha Allah Allah maraukakin sarki ya taimaka jama'a saboda yadda lokaci yayi insha Allah ta'ala anan za mu saurara sai Allah maraukakin sarki ya kai mu gobe za mu karkare tattauna mas'alolin wannan hadisi sa'annan insha Allah ta'ala sai a karanta hadisi na biyu da wannan muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk